domin samun shirye-shiryenmu akai-akai. Ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin. Wallahi ƙarya ne, haka koren ba ba da ko kirkiran da mutane talauci ana fama shan wahala. Ba zai yiwu ba, alƙura ba zai yiwu ba. Ƙarya ne, muna ji muna gani, kawai shi kenan sa ta ki magana, mutane mun san inda ba za ka mu. Kawai shi ake magana, kawai mutai ma ya rasa inda zai zai kansa. haka kawai waɗansu suka su ƙarya ne wallahi ƙarya ne an hada baki da ku da zaliman ƙasar nan ana fama wa azabtar da mu ba gaira ba dalili Ali Madugu lafiya me haka ai so ne ka rasge ni huta da wannan da wannan masifa ta rubuce ta ishe ni a a haka kurin in yunkurin ɗauki nuyin da ba nawa ba in ɗora a kai naka kurin kashe ka kan me haban madugu nan yanzu da Allah ya sa ba da burki na yo kanka nan ka bude hannun nan sai ka ji rubus kayan cikin ka si haka haba ma madugu yo ai gara ka tafi da ni da irin wannan tashi hankalin talaucin Allah gar gar gar ka kwantar da hankalin ka dan Allah shigo mota ina shiga motar ka sai dai mu wuce gona ta kai tsaye shikenan bukata take nan shigo tarin jawal nan eh abin da kewayo haka yi zagayo zagayo izo har wannan dogon yara wannan kenan eh, eh. zuwa nan gurin eh gona ta ce nawa za ka saya ka biya ku iyanan take ba zan bari talauci ya hakuta da ni ba amma ma dubu ban taɓa tunanin mai mahaukaci bane kai sai yau yau talauci ne bai sai mutum ba yau kuma talauci sai ka sa ka haukaci ka ɗauki zinariya ka sayar ka sayo gawayi haba ma dubu me ki damun ka ka duba motar ta maka umara ba a fasa ban fasa kullum duk shekara sai na ji duk ƙarshen kaka kuma dubai bana fashi zuwa nake hutu kuma da kuɗin noma nake yanzu kai ma mahaukaci ne zaka dauki wannan ka sai ta to alhaji ta yaya zan yi noma ba da kuɗi Aha. domin samun shirye-shiryenmu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ከደመቀ ረበባ ቂልን